daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu a afrik na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niya da ke birnin kunni sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan na safe agogon Ghana, biyun dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa an kammala wani taron ƙasa da ƙasa da aka shirya a Abuja, Najeriya kan yadda za a bunƙasa fannin sufurin sama a Afirka. abin da ake so a ci manufa ana so a gyaggyara yadda za a duba aviation take duk afirka da na'urorinta da kamar wurin saukan jirgin sama sannan muna kuma tafa da shirin na kasa wanda usman ahmad kabar zai gabatar baya ga haka muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ghana da wasu daga cikin ra'ayinku amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugaban zimbabwe mai jiran gado emerson nangwagwa ya dawo kasar jiya laraba bayan da ya shafi kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje dawowar tasa ta biyo bayan murabus ɗin daɗaɗɗen shugaban ƙasa robert mugabe ranar talata kakakin majalisar dokokin zimbabwe ya ce za a rantsar da mnangagwa a matsayin sabon shugaban ƙasa gobe juma'a mnangagwa wanda shine tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya gudu daga ƙasar haka kwatsam bayan da shugaban ya kore shi wani babban jami'in cibiyar hulɗa da ƙasashen waje ta nan amurka john campbell ya ce ganin yadda mnangagwa ya taka rawar uh, muhimmiyar rawa a gwamnatin mugabe bai tsammanin za a yi wani canjin kirki a salon sabuwar gwamnatin cikin lokaci kankani mugabe dan shekaru 93 da haihuwa ya shugabanci zimbabwe tun daga lokacin da kasar ta samu 'yancin kai daga birtaniya a shekara ta 1980 sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce tashin hankalin da ake a jihar rakhine ta kasar myanmar inda ake auna al'ummar musulmi ya zama kisan kare dangi bayan cikakken nazarin bayanai sahihai ta bayyana a fili cewa al'amuran nan na arewacin jihar rakhine ba wani abu ne illa kisan kare dangi da ake ma musulmi 'yan rohingya a cewar tillerson a wani rubutaccen bayani da ya gabatar a jiya laraba jami'an amurka sun yi ta binciken musabbabin hararen da suka kai ga kashe ɗaruruwan 'yan rohingya da kuma tilasta ma wasunsu fiye da 600 gudu zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke ƙasar bangladesh sanarwar ta jiya laraba ita ce ta farko da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana wannan tashin hankali a zaman kisan kare dangi jami'an da suka yi ma manema labarai karin bayani daga bisani sun jaddada cewa daga yanzu haka za a rika bayyana al'amarin a halin da ake ciki kuma paparoma francis zai gana da hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta myanmar da kuma al'ummar musulmin rohingya waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da ta masu yayin wannan ziyarar da zai kai ƙasar myanmar ranar 26 ga watan na nuwamba paparoma zai gana da hafsan hafsoshin soji janar min hong dabda dab da lokacin da zai wuce zuwa ƙasar bangladesh mai makwabtaka da ƙasar ta myanmar Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin sojojin ƙasar Myanmar da nuna rashin imani ga al'ummar musulmi tsiraru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa musulmi Rohingya fiye da dubu ɗari shida ne suka gudu zuwa Bangladesh inda suke zaune cikin wani yanayi mai ban takaici a sansanin 'yan gudun hijira. Roma zai gana da wasu daga cikin 'yan gudun hijiran idan ya isa Bangladesh daga ran ga watan Disamba. Ziyarar ta Roma na zuwa ne a wani muhimmin lokaci ga kasashen biyu a cewar mai magana da yawon fadar Roma Greenberg wanda ya kara da cewa yana ganin ziyarar za ta yi ma'ana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ƙasar faransa na bukatar a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya don tattaunawa kan zargin sayar da wasu bakin haure 'yan afirka matsayin bayi shugaba emmanuel macron ya bayyana hoton bidiyon al'amarin da gidan talabijin na cnn ya nuna a makon jiya da abin fallasa wanda kuma ba za a lamunta da shi ba wannan babban laifi ne ga dan adam a cewar macron bayan gana wasu da shugaban kungiyar tarayyar afirka alpha conde ya kara da cewa ina fatan za mu kara azama a yaƙi da masu safaran mutane waɗanda ke aikata wannan ɗanyen aiki tare kuma da haɗa kai da dukkanin ƙasashen da abin ya shafa don wargaza su kafar ta cnn ta nuna hotunan bidiyon da ke nuna yadda ake cinikin wasu baƙaƙen fata maza a kan dala ɗari hudu kowanne waɗanda za a rika kai su gona suna aiki bidiyon ya janyo bacin rai a sassan duniya kama daga turai zuwa afirka mai yiwa a yi taron na majalisar ɗinkin duniya a makon gobe a cewar wani jami'in diplomasiya ƙasar faransa yau alhamis amurkawa za su yi bikin cika ciki da ake cewa thanksgiving da turanci kamar yadda suka saba wanda ya hada da haduwa da yan uwa da abokai a ci abinci da kallon fariti da ƙwallon ƙafa da sauransu ga wasu kuma lokaci ne na hutu da fara sayayya musamman ma na mati. To amma shagalin a wannan shekara ta 2017 da kuma shahararren bikin nan na faretin Masi Thanksgiving da aka yi a unguwar Manhattan na birnin New York zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro. Faretin wanda kan jawo 'yan kallo wajen dubu biyu na zuwa ne 'yan makonni bayan da aka zargi wani ɗan asalin ƙasar Uzbekistan da amfani da wata motar ɗaukar kaya da ya hayarta. wajen bin kan mutane a hanyar masu hawa keke inda ya kashe mutane takwas wannan biki na cika ciki na zuwa ne da al'adu iri-iri wanda ya hada da wato ɗaya daga cikinsu shine tafiya a yi hutu da 'yan uwa na jini da kuma abokai ana kiyasin mutane miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye a wannan hutun wanda hakan ya ɗara na bara da miliyan guda da haka ya zama biki na cika ciki mafi armashi cikin shekaru goma labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya an kammala wani taron kasa da kasa kan fannin sufurin sama inda ƙwararru daga nahiyar Afirka suka tattauna kan yadda za a bunƙasa wannan fanni ta yadda zai gogayya da takwarorinsa na kasashen da suka ci gaba. Captain Muhammad Joji ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sufurin sama na Najeriya ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan mahimmancin wannan taro da kuma ƙalubalen da taron zai iya fuskanta. Wannan abu shine na farko a nan aka yi a Afirka. a bayan Canada shine na farko da aka yi abin da ake so a ci manufa ana so a gyaggyara yadda za a duba aviation take duk afirka da na'urorinta da kamar wurin saukan jirgin sama da yadda za a yi airport da yadda airline su kansu za a gyara su don wato su zauna suna kamar suna kishiyoyi da na kasan turawa abin da ke dogon manufan kenan kawai abin da kenan ake so a yi gaba ɗayanta. to kamar ka gamsu da matakan da aka tsara ko aka ɗauka domin a cimma wannan burin eh to ka san komai abin mamaki in ba ya hankali ba gun da aka yi ta nan za a batta mun sha jin irin wannan shi yasa ga wani lokacin ba ma so mu je don kuma waɗanda ya kamata bayan an gama wannan duka wanda suka san abubuwa na aviation na kasar nan suna nan tsofaffi suna nan manya-manya suna nan to kaga waɗannan mutane ba neman amma abin da muka ji daɗi shine shugaban ƙasa ya ce kafin a yi national kariya eh, wato na shi airline mai gida me ya faru da wancan sai a bincika to abin da muka ji daɗi kenan kawai a duba ta sosai sosai me ya faru da ita to wannan ina murna da abin da ya faɗa kuma dole dole abin da abin abin da shi ya faɗa shi shugaban kasa Captain Muhammad George kenan ɗaya daga cikin kusoshin sha'anin sufurin sama na Najeriya a tattauna da ne da shi Abuja bayan da aka kammala taron ƙasa da ƙasa na sha'anin sufurin sama a Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka. ƙasa na gari da haɗin kai ya fake sunan mai wallafa si da abba ya kalla nake na gode rabbana da ya sa ni ɗan kishi nake mai ƙauna haɗin kule mun gane don allah mu girmama juna waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya. Mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. nisa da na sani mu duk irin ana tare ne da sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu agogo nan na cewa karfe bindire ne da minti kusan sha uku yanzu kuma ga usman ahmad kabara da shirin Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu karkara abin da muka faro ne makonni uku da suka wuce wanda kuma a makon can ba mu karasa shi ba saboda tangardar na'ura da muka samu. Amma a wannan karan ga karashen tattaunawar da muka faro akan ilimin 'ya'ya masu nakasa wanda muka sa wakilin mu a jamhuriyar Nijar Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da wasu bayan Allah da suka hada da Sumaila Giwa na wata kungiya ta guragu mai suna alkawali sai kuma sayidu jimrau na wata kungiya shi mata guragu a birnin yamai haka kuma akwai madam shaibu maryam khalil wadda take da wata makaranta ta nakasassu daidai inda yusuf abdullahi ya tsaya da tambayar watakila wasu iyaye nakasassun suna ganin cewa eh, yawan kawo kawon nan da ake fama da shi a cikin makarantun boko shine yake dan sanya musu goyi eh, ba su barin 'ya'yansu su zai karatu saboda su ma kan kansu da kyar suke samun abin da suke korewa bakin su kuda to kasan kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yau an ce yaron kai kawo gobe an ce kawo dole nasu in kate wurin metrikin ko wani abin kwatanta shi mai lizayi ne ya kamata yaron nan ko shi na tambaya bai kamata ma shi tambaya wani yaro mm-hmm. tunda ya san da lamarin da ma'ayin nan suke mm-hmm. Malam Sumaila Giwa kai kuma akwai wani kira da za ka yi wa malaman makaranta musamman ma kan abin da ya shafi ci gaban ilimin 'ya'yanku. Kira da agare mu sai abin da muke gaya musu su dinga taimaka muna saboda in ba mu da ubanninsu ma wani mutane suna taimaka muna kenan su ma kama su taimaka muna rayuwan ya'yan namu su tashi su ma su yi abin gas in dai suna kula muna da su suna kama muna suna taimaka ka gani yaro ko yaro yana da wani abin ga in sun ka kira yaron sun ka ce mai habbawa ne bai kamata ka yi kaza ba ya kamata ka duba tausayin baban naka ina gani babanka da ke kawo ka ya kamata ka yi ma ka kaza in suna taimaka muna da wannan dole yaro wani lokaci sai ya ce a ah, maganan gada ana gaya mini ya kamata in bi hakan ga yana abin ga mm. kira da muke yi musu kenan yaranmu su dinga yi musu galgadi mm-hmm. eh su kwatanta musu ka duba yanda mahaifinka yake ba wani masala bane in ka kwatanta ma yaro yaro ka duba kakka bi waɗansu wanda ba su masu hannu da sunina. kaka mm. ce kai ma ka yi irin halin su mm. bai da kyau gare ka kai mm. bai ma kyau ka bari kai abin da wannan gaskiya muna kira gare su su dinga mu muna yaran mu a haka nan su kwatanta musu eh wannan kira ina yi musu su kuma bayan cin wannan kuma a dinga kula da mu a taimaka kuma ba a cewa taimako ko kula da dan adam sai gwamnati mm-hmm. akwai masu hannu da su ne su dinga agazawa ku dinga taimaka musu ko kai ya ka sayo. in ka gani wanga miskini ne ka taimaka mai ko ka ne ka kawo mai kace zai ka ba yaranka mm. su yi karatu wallahi ka taimaka ma rayuwar shi kuma ka gini abin da ko ka mutu insha Allah yaron na iya samu ilimi lada kana samu shi ya kamata a dinga tuna da wa'annan mm. muna ga kira ga mutane a taimaka mm. eh. eh yawan kawo kawo nan da ana faɗi shi wani lokaci ran mutum ya yi abin ga amma in mutum ka tuna da ɗan nan naka kana so ne ya tashi ya kula da kai wallahi ko za ka je ga wani uwanka ne ka ce mai wane ya kamata ka taimaka min ka yi ka samo min kaza an ce in kawo ekol wuri kaza dole mutum yana neman shi yawan kawo kawo bai kawo muku cikas uh, ga tafiyar ilimin ayan naku eh abin da sa ba bai kawo bane mm. yana kawo saboda yau in ina da in bada wani an ka tambaye shi in bai da ka gani bai yi mm. eh, to in baka da in aka ce yaro in baka kawo in bai kawo bai zuwa ya zo ya yi maka mm. kuka baka da ya za ka yi ba sai ka ce yaro i zaman ka ba dole mutum ya ce yaro ya zaman shi amma dole wannan duma kawo kawo nan in suna in an ka samu an hidda shi yana ma kowa kyau kuma yaro in dai ba a ce mai kawo kawo don akwai waɗansu yaro in ya zo ya tambayi baba yau bai bashi ba gobe ko an ce mai ya kawo bai zuwa makarantar fa amma bai zo kuma ya gaya ma baban mm-hmm. to ka gani ya shiga hanyar bai da kyau kenan mm-hmm. ya shiga wannan hanyar kuma kenan mm-hmm. iyaye ku yo hatara da za ku samu nasara ku sa ido na basira yaran ku da sai ilimi farko su san addini domin su sami yaƙini Allah da manzo su sani shi ne a farkon ilimi, koyar da su tarbiyya Si gaisuwa kasikiya si ladabi da biyayya Harsashi ne kan ilimi hana su saurin fushi siwalwala walwala da murmushi koyar da su fakarsa shi dage mamawar malami kun taya malan aiki ga inna ta saburki ‘yan yara kasira ki kafin su je ga malami. duk wanda bai da karatu saka gaba shi da hutu kullum yana ko na rayuwa ba ilimi mutum ya kan zama gaula aikinsa duk sai illa ba jini sai wahala sallar sama ba ilimi yakan zamo falarura a duniya da lahira har ma ya samu kasara don kawo ci harkar ilimi komai ka samu duniya shine ya yi maka hanya ka daina yin hayaniya ka jin madam a yanzu me kuke bukata cikin gaugawa domin inganta ilimin 'ya'yan da kasassu na wannan makaranta ta da ya sai mutum da mun samu kayan aiki mun samu kalas ko rufa dai a yi muna mu da an yi muna ban mu tambaya kowa tun da rtt ya dauki sar jikinmu Mm. kenan da mun samu gwamnati ma ya yi mun rumfa ko ya yi mun kalas ba babun da muke tambaya uban yara sai kawai su ta yi bara su bar mu yara mm-hmm. yara abun da gare mu kowa ne yana kawo dala goma goma mm. dala goma goma nan sai su kawo muna mu ba mai tuwo mm. ta gama akwai abinci da kuke mai eh, akwai abinci da muna yi mm-hmm. tun da da sun ta yi sai mun yi katar zayar sannan mu sauka Mm. lokacin nan ne uwaye duka sun taho kowa na nan mm. sai mu saki yara kowa ya ta gidan shi mm. to sai mu musu tuwo da dala goma goma nan za mu gama mu yi tuwo abun da ya yi saura mu aji da wata ya mutu mu gani kudin da ya yi saura sai mai tuwo ko ya dauka kuddin nan ne kuddin biyan mai tuwon. To ku ina maganar albashin ku wake muku albashi wake biyan ku. Mu RTT ne yana ba. RTT wato wani gidan talabijin ne ya ɗauki nauyin eh, karatun yawin mm, karatun mu. Albashin ku. Eh, mm. eh tenere ne ya dauki wanga. Mm. To shi ne. Malamai nawa ke da kwa cikin makarantar. Mu biyu ne. Kuma do. Mu da gadiyan guda da mai tuwo. Eh. Eh. ku duka biyun gidan talabijin na tenere shi ya ɗauki nauyin albashin ku eh. hmm. to kenan banda gwamnati kenan su ma oh, masu hannu da shuni suna iya kawo nasu taimakon ko eh hmm. su ma akwai waɗansu da suna zuwa suke sun dauka to da sun ta yi ba mu kara gane su hmm. akwai waɗansu da suna zuwa suke su ne za su zo su yi mun class su ne za su zo su yi mun rumfa sun zo sun yi maganan su sun tai daidai yanzu dai inda an gina muku makarantar aka kawo muku tabuloli shikenan ku abin da kuke bukata oh, hmm. shikenan abin da muna bukata sai abinci na yara hmm. eh. hmm. muma muma abun nan ko an dauke mu kaman kwantara cikin metrori na kwantara ai ai ai ai eh mana kamar malaman ga na ake doka ya kamata kuma a sa mu a sa ku ciki ciki mm. gaskiya bare ma muna godiya ma yarteta amma muna fata a sa mu cikin yan kwantara mm. to a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar da kuka ji waɗanda muka tattauna da su da farko akwai sumaila giwa shugaban wata ƙungiya ta guragun birnin yamai da ake kira alkawali akwai kuma saidu jumarau yana ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar na ƙasassun birnin yamai akwai kuma madam kalilu maryama shugabar wata makarantar 'ya'yan na ƙasassu da ke wata unguwa da ake kira kwara ta a nan birnin yamai a madadin su da nasiru tankari da ya haɗa mana sauti ni yusuf abdullahi sai kuma ni usman ahmad kabara da na jagoranci shirin daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala tun daga kan su bakin namu da shi wakilin namu yusuf abdullahi da ma juli leathers gresham wacce ta hada mana sauti usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. a gaida usman yanzu kuma ga abbas da sharhin wasu daga cikin jaridun ghana Za mu so masharhin jaridun ne na yau da jaridar Daily Guide. Babban labarinta a shafin farko shine babu tsoro ga mai shari'a na musamman. Shugaba Nana Ado Dankwa Akufa Ado ne ya gabatar da wannan cewar babu wani tsoron bita da kulli na siyasa dangane da ofishin mai shari'a na musamman da aka kafa domin yakan duk waɗansu lamurra da suka danganci cin hanci da karɓar rashawa tsakanin ma'aikata na gwamnati sai kuma wannan labarin makoman wayome na nan na tangal-tangal otun koli ta ware ranar talata 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2017 zama ranar da za ta yanke hukunci a kan karar da Alfred Agbesiwoyomi ya kai gabanta. Sai kuma waɗannan kanu da su kuma sun bayyana a gaban jaridar mugabe ya fice al'umman zimbabwe na nan suna ta murna sai kuma kwamishin kafa sabbin jihohi ta soma zamanta daga daily guard sai kuma jaridar ghanaian times wacce babban labarinta shine ƙananan manoma sun ɗaga jan tuta dangane da biyan kuɗinsu. Ƙungiyar ƙananan manoma na ƙasar Ghana suna kira ga gwamnati da ta janye ra'ayinta na karɓan tsabar kuɗi kurum dangane da biyan da da su yi na kayan aiki da aka ba su dangane da shirin nan na yin shuki don abinci da kuma ayyuka. Sauran labarai da ke a shafin farko na jaridan sun haɗa da mugabe ya yi murabus bayan shekaru 37 yana rike da iko haka kuma a shafi na goma sha shida wato kira ne da a gujewa wato hijira shugaba nana ado dankwa kufa ado ne ke kira ga matasa da su kiyaye yin hijira ta yin amfani da hanyoyin wato hamada da kuma tekun nan na mediterranean hijirar da suke zuwa turai da sauran yankuna na kasashen duniya domin neman abin sa bakin salati a shafin baya na jaridar ghanaian times wannan labari ne kwamishan kirkiro sabbin jihohi ta soma sauraren jama'a kwamishan da aka kafa domin wato bincike da kuma kafa sabbin jihohi a cikin ƙasar nan ta soma sauraren koken mutane zaton jihar yammaci sai kuma babban jaridar ƙasa daily graphic wacce babban labarin ta shafin farko shine malaman manyan makarantun sakandare sun kasa yin lissafin irin kuɗi da aka ba su su 56 kadai sun ka iya yin lissafi ridwan allah ba ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum da kuma na mai shayi na garin Garbace da ya karmar kuma ta bani da Taraba tarayyar Najeriya. Muna Allah wadai da wanda suka tura harin da aka kai a masallaci a garin Mobi wa aka kai wa waɗanda suke sallan asuba aka halaka mutane sama da hamsin waɗansu kawai dama suka samu raunuka wannan abin allah wadai ne kuma abin da ma musulunci bai taɓa yadda da kasan wasu haka kai ba gaira ba dalili ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Kwata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. al'ummar mu da ke jihar adamawa allah subhanahu wa ta'ala ke jikan waɗanda suka rasu a harin ƙunar bakin wake da aka kai wa wani masallaci da ke garin mobi lallai muna da tabbacin cewa kullu nafsin zai katul mauti kuma idan mutuwa ta zo za ja ajalu la yu'akharu ba wani jinkiri Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana a Alhaji Musa amerika Suya Kemin Najeriya mazauni Ori. Na ra'ayi da zan bayyana cewa ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Jiya da za a yi a yi kokari a gano waɗanda sun kawo waɗannan ƙananan yara rashin jilla waɗannan rashin imani ya yawa. Domin ko mutum da da addini wannan rashin imani ina ne an kafi a kashe ƙananan yara ko mata. Yaro daga shekara ɗaya zuwa wata shida zuwa wata biyar a ce an yanke shi ai ka babu imani babu jin tsoron Allah. domin to shi wannan yaron ne ya yi maka assalamu alaikum suna na babba haruna bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba zagada zagada to alhamdulillah ala kulli hal a yau ina kira ne ga ɗan uwana al'ummar najeriya cewa don allah ya kamata kabilun ƙasar mu zanna da junan mu zama na amana domin babu ribar da za mu samu a kashe-kashen juna da kona gidajen juna da lalata dukiyar juna illa jefa kanmu da kanmu cikin wahala da kunci da tsadar rayuwa don haka ya kamata a yi hattara domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. To yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan da ya shafe kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar ta ta biyo bayan murabus ɗin daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe ranar Talata. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin da ake yi a jihar rahin a ƙasar Myanmar. inda ake aunawa kan al'ummar musulmi ya zama kisan ƙari dangi masu haro da aka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kina agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotanni idan ana so a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu sai kuma injiniyan mu jimmy cook da ya haɗa mana sautuka mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc